الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يَعْلَمُونَ لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا جمعة بل إن شاء بيو رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da daren goma sha bakwai ga watan jun huzairan dubu biyu da goma sha shida allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa maratan ukura a wannan masallaci namu na usman bin fodiyo saboda ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa da kuma ba mu ikon aiki da abinda za mu faɗa da kuma abinda za mu saurara mal ilmu illa al'amal bihi ilmi baya da wani amfani ga mai shi matukar babu aiki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya kamar yadda aka saba za mu fara da amsa abin da ya sauƙaƙa na tambayoyi da aka mana tambayar mu ta farko tana cewa ina da yaran da na haifa amma matalauta ne ko yana halatta mutum ya ba wa iyayensa ko yayansa zakka idan ya fitar wato idan ya fitar da zakkar Eh, amsa kan wannan akwai wani babban malami ibn al-munzir sananne ne ya mutu hijira na da shekara 318 wato da mutuwa su zuwa yanzu shekara dubu da wani abu kenan da suka wuce akwai littafin sana ijma da ake kira kitabul ijma in ka dubi shafi na bakwai ibn al-munzir yana cewa wa ajma'u maluman musulunci sun yi ijma'i ala anna zakata cewa ita zakka la yajuzu daf'uha baya halatta a bada ita Ilal walidai ne zuwa ga iyaye biyu uba ko uwa wal waladi haka nan baya halatta a bada ita ga da da mutum ya haifa da tsazon su kenan fil halin lati yubbaru dafi'u ilaihim ala nafaqati alaihim ba halatta su ba da wannan zakka a cikin halin da ake shari'a take tilastawa wanda ya ba su zakkan ya ciyar da su idan ciyar da su ya zama wajibi a kansa ba zai halatta ba الاحتراز ذكاء ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي مشهور المعلمين سنني جار رسول شكر الهجرة الاشرة الاشرين ياتي اتكن لتاتي انسى عمدة الفك شافي نتريد اربعين لبيو يتي لا الصدقة لغني zakka ba ta halatta ga mawadaci wala li tawiyin muktasibin haka nan zakka ba ta halatta ga lafiyayyen mutum wanda yake da iko da zai tsorota abin da zai ci ya sha wala ta hillu li ali muhammadin zakka ba ta inganta ga iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hum banu hashim su ne banu hashim wa mawalihim wato dangin banu hashim da kuma wato bayansu da suka inta wala yajuzu daf'uha ila alwalidain haka nan baya halatta a bada zakka ga iyaye biyu wa in alaw ko da kuwa sun yi sama da ba halatta mutum ya dauki zakkarsa ya bawa babansa haka ba baya halatta ya dauki zakkarsa ya ba wa baban babansa ko baban baban babansa har ya sama kamar yadda ba halatta mutum ya ba bawa gyatumarsa haka nan ba halatta ya ba bawa gyatumar gyatumarsa ko baban gyatumarsa har dai zuwa sama shi ne malam wa'in wa'in alau wala ilal waladi haka ba ya halatta mutum ya ba da zakkarsa ga ɗansa wa in safara ko wa in safula ko da kuwa ɗayantakan wato ta yi ƙasa kamar da ba halatta ka ba wa ɗanka da ka haifa da tsatsonka zakka haka ba halatta ka ba wa jikanka wato ɗan ɗanka ko ɗan jikanka haka dai ba halatta wala man talzamuhu mu'natuhu haka nan baya halarta ka ba da zakka ga duk wani wanda ciyar da shi yake zama wajibi a kanka wala ila kafirin haka baya halatta a ba da zakka ga kafiri fa amma sadaqatu tatawwu'i amma sadaqar nafila fa yajuzu daf'a ila ha'ula' yana halatta a ba da ita ga waɗannan da aka lissafta mutum yana iya ba mahaifinsa kyauta ko mahaifiyarsa kyauta ko wani kakansa kyauta ko ɗansa kyauta ko jikansa kyauta wannan ba matsala wa ila ghairihim haka nan yana halatta kyautar nafila a ba da ita ga wasu waɗanda aka ambata yanzu ya zo cikin abin nan littafin fatawar lajnatul da'ima tabbatacciyar kwamiti na babban majalisar malamai ta saudiya littafin wannan kwamiti a juzi na goma sha eh, juzi na goma shafi na sittin da shida kamar haka an yi tambaya aka ce hal yajuzu lil muslimi ko yana halatta ga musulmi an yadfa zakat al fitri ya ba da zakkar fiddakai nasa da ya fitar ya ba da wannan zakka aw zakawati al ko kuma sauran zakkokin kamar zakkan farilla wajen naka ce zakka da ita ake nufi yana halatta ba da ita li'ibnihi ga ɗansa alladhi yata'allamu ba'idan anhu wanda yake karatu yana nesa da shi ko yana wata ƙasa ko dai yana wani wuri ga jawabi la yajuzu daf'u zakati al-fitr wala ghayriha baya halarta. ba da zakkar fidda kai ko waninta min zakati daga nau'ukan zakka lil ibni gada da mutum ya haifa da na tsatsonsa lianna huwa wajibatun ala al-abi domin ciyar da shi wajibi ne idan har bai da shi to wajibi ne uba ya ciyar da shi wannan magana ka eh, hana abin nan Eh, ba da zakka ga iyaye ko kuma yaya da mutum ya haifa muna fahimtar hujjojin daga wa'annan hadisai misali ibnu maja ya rawaito hadisi sahihi daga sahabi jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya zo wurin manzon Allah ya ce ya manzon Allah inna li malan wa waladan lalle ni ina da dukiya sannan kuma ina da ina da ƴaƴa ni din na ya manzon Allah Allah ya bani dukiya sannan kuma ya bani ƴaƴa ko ya bani dukiya sannan ya bani ɗa walad anan yana ɗaukan ƴaƴa da yawa yana ɗaukan malan ɗa guda amma wa inna abi yuridu an yashtaha mali amma ba shi yana son ya garkuwa da dukiya ta kuma abin nan ya karbe min dukiya faƙala sai annabi ya ce da shi anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka ai duna ubanka ne kawai da haka menene idan babanka zai abin nan to idan ɗanka da abin da ya mallaka duk naka ne ya kuma za ka yi ka ba idan ka ba ɗanka wani abu ai ka ba kanka kenan to saboda haka akwai ƙoƙarin wasa da addini kuma rashin kimanta harkokin shari'a wani ya fidda zakka kuma ya ce wani ɗayansa zai bawa kai da kaji abun ba za ka cewa ba da ku a ciki har yanzu imam ahmad ya rawaito hadisi da imam baihaqi da isnadi sahihi daga amr ibn shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa yace ata arabiyun rasulullah wani mutumin kauye balarabin kauye ya zo manzon Allah صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يشتاه مالي ما فينا أنا سنيا يا كرب من قال في النبي أنت ومالك كيد دوكيا كاكا liwalidika ai na ubanka ne duka da kai da dukiyar duka inna atyaba ma akaltum min kasbikum mafi kyawu mafi halaccin abinda ku za ku ci ku sanya a cikin ku ko ku sanya shi a jikin ku a matsayin sutura min kasbikum shine abin da kuka tsorota da kanku kuka nema da hannayenku wa inna amwala awladikum min kasbikum dukiyoyin da ƴaƴanku suka mallaka wannan yana daga cikin abin da za a ce kun tsorota shi dukiyan da danka ya sha wahala ya nema tamkar kai ka sha wahala daidai yake da dukiyar da ka nema da kanka da nassin annabi fakuluhu saboda haka ku ci wannan dukiyar hani an cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba matsala saboda haka sai a yi ta kokari akwai hadisin har yanzu yana da kyau na kaga akwai hadisin da ibn hibban ya rawaito cikin sahihin sa da isnadi sahihi daga nana aisha Allah ya kara mata yarda cewa rajulan ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo manzo Allah yuqatimu abahu yana karan mahaifinsa fi dainin alaihi saboda wani bashi da mahaifinsa ya karba a wurinsa bai biya shi ba to da ya kasa hakuri kenan faƙala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi haba baban ka yanzu ka kawo ƙara cewa ci bashi ka bai biya ba babun da ya kasa biya an ta wa kare da abika ai da kai da dukiyarka duk mallakar babanka ne menene a ciki kuma A haka ai ba ba maganar biya in ya biya wannan wani alheri ne tsakanin ku da ya ga dama amma kuma da ga dama duk abin da ya karba ya wuce haka sai kuma ai addu'a Allah ya sa albarka har yanzu Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi da Ibn Majah da isnadi sahihi daga Nana Aisha qalat ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna adyaba ma akaltum masi halal mafi daɗin abin da kuka ci ko kuke ci shi ne min kasbikum shi ne abin nan da kuka ta shi da hannayen kuka neme shi da hannayenku wa inna auladakum min kasbikum tabbas ƴaƴanku na daga cikin abin da kuka nema da hannayenku saboda haka abin da kuka mallaka ma naku ne قال الترمذي إمام الترمذي لوكة دروة وأنها حديثي أكرشي تعليق يتي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أيكي أكن ونن يكي yake ونن منفا يكي ما mahaifi ko mahaifiya suna da dama yi amfani da dukiyar ƴaƴansu yadda suke so aiki akan wannan yake min asabin nabi daga eh, sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasunsu kalu suka ce إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده تبت hannun mahaifi a shimfiɗe ke a cikin dukiyar ɗansa ya kuzu masha yana ya ɗaukan abin da yake so wa ƙara ba'aduhum amma an samu wasu sashen maluma da suke cewa ba za a buɗe wa mahaifi ko ba haka gaba ɗaya duk lokacin da yake so ya shiga kawai haka ba la yafu min malihi ba da dama wasu maluma sun ce mahaifi ba da dama ya dauki karbi dukiya ya dauki wani abu na dukiyar ɗansa illa in bal hajati ilayhi sai in akwai bukata amma haka kawai kamar yadda ko ba bukata ko da bukata babu tsara nan dai aji ba <laughs> duk da ba da tsara nan dai ba <laughs> kilasu ba wani abin a zo a gani bane to wayannan hadisai duka an ka dube su a shekke na wanda ya nuna wanda ya ɗauki dukiyarsa eh, zakkarsa ya ba wa ɗansa kamar ya ba wa kansa ne domin abin da ɗansa ya mallaka kusan bai shiga mallakansa ba to kuma ma bayan ka dubi abin da hikimomin al'amuran da ke ciki ai za ga cewa babu dukkan ina talakawa sauran jama'a ina talakawa sauran yan uwa su baffani da yayan baffani da kawuni da yayan kawuni da gugguni da yayan gugguni hmm? da ya dindune za a ce ko da ya dindunomi da wane ne da ƴaƴansu ina su kuma suke ina ka buɗe kawai shikenan kowa ya hidda kansa ya ba wa ɗansa babu dattako a cikin wannan saboda haka Allah wanda Allah ya huwa sai mutu sai kokari abin nan sai abin da ya kamata cikin zakkar da suke fitarwa abin da ya tafi iyayensu uba ko uban uba ko gyatumar uba uwa ko uban uwa ko gyatumar uwa ko ɗa ko jika ina sai su kyautata musu su ba su hanyar ta hanyar kyauta da sauransu su ko hanyoyi ne a kyautata musu amma ba wai zakka ba wanda asalin wannan kamar wani abu ne in ka shi kamar wata kazanta ta rike kuma kamar wata ka Allah ya taimake mu na ga sai mu tsaya nan a ramma ci gaba da karatun يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون أولي العقل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر suna tambayar ka ya manzon gane da giya da kuma tata alqimar ma menene hukuncin su qul lahum da su fihi ma a cikin su ai fi ta'adihi ma cikin ta'amuli da giya da tata ismun kabirun akwai zunubi mai girma azimun wato mai girma wa fi qira'atin bil musallata a wata qira'a da ana karanta shi da samablu ba mu ko a ce ismun kabirun sai a ce ismun kathirun kathir dan me lima yahsulu bi sababihi ma min al muqasama saboda abin da ke faruwa ta hanyar shan giya ko ta hanyar tsata na faɗace faɗace faɗa da juna wal mushatama da zage zagen juna wa qawlul fuhsh da ashariya da sauransu wannan shine abin da ke cikin su wa manafi'u linnas amma dai akwai kuma wasu abubuwa da ke amfanar da mutane mala yake bil irin dan dadi da mashayin giya zai ji wal da dan farin ciki da zai ji in ya sha giya wasu sun ce babu farin ciki babu menene eh, eh, shan giya ko babu wani lazza wani dadin dandano a giya haka da ake cewa mashayan giya ma wanda suka san giya suna cewa giya daci ne da ita ba magana daɗi kam ko burkutu ko na giyan wake ko wane wane ne duka ba ba ba wani daɗi aka ce wa isabatul mal to wannan shine kusan yawanci doka ittifaki manasi din da ake nufi ana ana nufin isabatul mal akwai dan samun dukiya masu sai da giya suna samun kuɗi musamman a wancan zamani mutanen makka yawanci giyan su sukan je sukan je sham sukan je syria da mashk tunda babban wuri ne can su faro giya su zo nan makka su ciri ba da yawa suna samun kuɗi haka caca wani zai tashi ba da kokowo. amma kuma ya ini yana yana miloniya ana haka na faruwa akwai yin wannan shine isabatul mali bila kaddin samun dukiya ba tare da wata wahalar a zo a gani ba fil kamri wal maisir amma ko ma menene ko da akwai dan wannan jin daɗi a cikin caca da kuma cikin shan giya a sani a sani wa ismuhuma zunubansu ko zunubin da ke cikin su ai ma yansha'u anhu min al fasad abin da ke faruwa ta hanyar su na barna Akbar ai azam ya fi girma ya fi dan amfanin da suke samarwa musu tsanin nasihima malam yace ma sani annabi hadha hukma a lokacin da sahabbai ko mutane suka ji wannan hukunci da yanzu Allah ya saukar cewa giya da tata akwai zunubi mai yawa cikin yin su ko da shan su amma kuma akwai abin da ke amfanar da mutane kaɗan a cikin da sahabbai suka ji irin wannan sharibaha qaumun wasu mutane suka ci gaba da shan giyar ba su bari ba a karun wasu kuma tunda suka ji an ce akwai zunubi mai yawa ko zunubin ta yari amfanin ta da yawa sai suka bari ila an harramada ayatul ma'ida wanda suka ci gaba da sha suka ci gaba da sha har dai lokacin da haramcinta na ƙarshe ya zo a suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu innamal to wannan aya ita ce ta ne ta haramta giya haramci na ƙarshe Allah ya ku wanda kuka yi imani lallai giya kamar wal maisir wal ansab da gumata wal azlam da kayakin duba na mushrikai duka rijisun min amali shaitan wasu daudodi ne ko wata dauda ce daga ayyukan da shaidan ya zayyana ko ya kawata wa mutane suke aikata suna kama abin kirki ne fashta ne bu ku nisanci wannan abin da shaidan ya zayyana muku eh, fashta ne bu ko da Allah kun tuflihun kai haka lalle za ku rabota insha Allah to mu dawo karatun mu malam yace wa yarju bi su'ali an nafaqati marratan ukhra a cikin ayar da Allah ma zai karanta yanzu siyakin alkur'ani ko Allah madaukin sarki ya sake dawo da tambaya game da ko me za a ciyar me za a ba da sadaka me za a ba da a matsayin kyauta bidillahi ta ala nasi ala awalin muktarifa domin ainuni akan cewa mutane sun kasance da halaye daban-daban fi awwalil amri a farkon lamarin musulunci ولبعد أن الصحابة سلموا كل القيادة لله كل القيادة لله domin kuma a mutane bayani cewa sahabbai fa sun riga sun sallama sun riga sun miƙa dukkan wani jagoranci ga Allah sai abinda Allah ya ce da su su yi shi za su yi shi yasa komai sai sun tambaya walin nabi ta sun miƙa jagorancin komai zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa wa yasaluna as'ilatan mukhtalifatan kaga suke ta tambaya tambayoyi daban-daban fi auqatin mutanawwi'a a lokuta daban-daban fi shay'in wahidin cikin abu guda fa saboda haka Allah sai yace to ka karanta to Allah ya ce yasaluna kama za yunfiqun suna tambayar ya Allah za su ciyar ai na za su bayar za su ba da shi sadaka za su ciyar cikin duka dukiyoyinsu kashi nawa percentage nawa za su bayar cikin abin da suka mallaka Allah ya ce to kullahum ya musu ya manzon Allah an fiku al'afwa ba maganar percentage za a nan ban ana maganar kyauta da sadaka a'a idan za ku ba da kyauta ko sadaka an fiku al'afwa ku ciyar da abin da yake waje da bukatar ku ba sai ku tsere kuntata wa kawunan ku ba abin da yanzu ba abin da zai isa wannan kuma abin da ya rage kenan to daga cikin ne za ku dauka ku ciyar ai alfadila min alhaja abin da ya sauran daga haja ce za ku ciyar wala tunfiqu ma tatajuna ilayhi wa tubayyi'u anfusakum kada ku ciyar da abin da kuke bukatan sa yadda har za ku halla kawunanku ko za ku yasar da kawunanku za ku kuntata wa qira'atin وفي aw ta qira'a qul al afu ga abin da za ku ce din nan shine abin da ya rage bayan bukatar ku ta biya shine da takdiru huwa idan aka karanta shi qul al idan aka karanta shi qul al kuma babu takdirin wannan gaya musu an ta kula ku ciyar da abinda abin nan eh, bayan bukatun ku sun sun kare abin da ya rage sai ku ciyar ko ku ciyar daga abin da ya rage kazalika ai kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda Allah madaukakin sarki yanzu ya bayyana muku hukunce hukuncin nan da aka ambata haka nan bayyana lakum al-ayat Allah ke bayyana muku ayoyi da Allah kuma ta tafakkaruna ko za ku zamanto wato za ku riƙa yin tunani game da girman Allah game da hukunce hukuncen Allah game da irin eh, wa'idi da Allah ya yi da kuma wa'adi da ya muku wa'idi da ya muku idan kuka saba masa na gamuwa da azaba ko wa'adi da ya muku idan kuka masa da'a na samun aljanna na'am في الدنيا في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المسجد من المؤمن ولو جاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ay yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun Allah na bayyana muku ayoyi ko za ku yi tunani fi amri dunya wal akhirah game da al'amarin duniya da lahira gaba daya fatakhudhu bil aslahi lakum fihi ma ku rika amfani da abin da ya zama maslaha gare ku cikin al'amuran duniya da lahira din har yanzu ya tsaro na kan yatama suna tambayan ka ya Allah sallallahu alaihi wasallam an yatama game da marayu wa ma yalqawnahu min al fi sha'nihim suna tambayan ka game da irin abin da suke gamuwa da shi wato na haraj na shiga harkar kunci game da abin da ya shafi sha'anin ah, marayu kun san lura da maraya yake maraya abu ne wanda yake babban al'amari saboda da in ataluhum ya asamu suna jin tsoro suna ga idan za ki rika cin abinci tare da su dukiyoyin da aka bar musu din nan za su ɗauka daga ciki su dawa abinci su ci da su da marayun gaba ɗaya ya asamu za su zunubi da irin da haka wa in azalu malahum min amwalihim idan kuma suka ware dukiyar suka riba ta da dukiyar su wa sana'u lahum ta'aman wadahum fa ya zamanto su abincin su su za a rika dafawa da abin da suka mallaka kawai nan kuma akwai kuntatawa har yanzu duk abin dai akwai eh, abin akwai abin nan ya kuwa ba su da ƙarfi da za su rika ciyar da marayun daga dukiyoyin da suka mallaka ko ba kowa ne ke da irin wannan ƙarfi ba misali to ga amsar tambayar su Allah ya ce kul islahul lahum ya mutu islahul lahum abinda za su yi shine kowa iya iyawar sa wurin kirata wa marayan da ke hannunsa a fi amwali ba ta kirata musu cikin dukiyoyinsu bitaniyatiha wa mudakhalatikum wa mudakhalatukum khairun min tarki dhalika wato ga ya musu abin da wato shine kyautata wa marayun fi amalin cikin dukiyoyin su da miyatiya ta hanyar kokarin karar da dukiyar wato ta karu ba karar da ita ta kare ba wato ta hanyar ai kasuwanci cikin dukiyar domin ka samu riba ta haɓaka kokarin da za su yi kenan Allah ya ce wa mudakhalatukum khairun min tarki zalika wato ku kutsa cikin dukiyar maraya ta hanyar yin kasuwanci cikinta domin wato a tsare ta kada ta kare kar a ce kafin ma marayan ya girma dukiyarsa ta kare ko kuma yana girma dukiya tana karewa abu ya zama kuma ko ya girma kuma ya girma matsiyaci kaga abun ba daɗi amma idan ana kasuwanci da dukiyar ana renonta ana abin nan zai girma lokacin da isa yana cin wani abu sa'an kuma ana samun riba zai zai girma ya tarar da wani abu da yawa da za a bashi in kuma sai da ciyar da su kyauta shayar da su kyauta ba su wurin zama kyauta ka ci gaba da kulawa da dukiyarsu da abin nan wannan kuma alheri ne kan alheri amma ba wai wajibi ba ne. wa in tuqaliduhum ai idan kuka cakuɗa dukiyarku da dukiyarku ai taqliduna faqatakum bi nafaqati abin nan bi nafaqatikum wato kuka da tsakanin abincinsu abinda kuka ɗauka wani abu na dukiyar dukiyarsu da dukiyar ku kuka sayi abinci domin ku ci tare duk kwatsu ku ci tare a matsayin famili guda wannan ma babu wani laifi matukar ana yin abun bisa tsari domin fa ikwanukum ai dan wanku ne su ai fa ikwanukum fi din dan wanku ne cikin addini wa min sha'ani laki an da aka yana daga cikin sha'anin dan uwa ya zamanto yana lamarin sana ta kudan lamarin dan uwansa idan kun yi haka falakum zalika kuna da damar ku yi haka a shari'ance wallahi alamul mufsida amma kun sani duk abin ya zo zai koma ne ga menene karfin imanin wanda ana bayyana muku dokoki ya rage naku lokacin da za ku yi aiki da dokokin za ku yi aiki da dokokin bisa zuciya ɗaya ku bi ƙa'ida ko kuma za a samu mai ha'inci idan aka samu mai ha'inci mai barna Allah ya san da shi idan kuma aka samu mutumin kirki da ya iya iyawarsa ba tare da ya barna ba shi ma Allah ya san da shi shi yasa Allah ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san mai barna li amwalihim mai barna da dukiyar marayu da hmm? mukalatati ta ta hanyar cakuda eh, wani bangare na dukiyar maraya da tasa a kai abinci domin su ci tare yana da musulmi ya san kuma mai kyautatawa ai biha wato dukiyar maraya saboda haka fa yujazi kullal minhuma kowanne ne za a masa sakayya da irin aikin sa mabarnaci za a masa sakayya da azaba sannan mutum mai ya shi kuma ne za a masa sakayya da samun rahamar Allah da samun aljanna Allah bai bayyana muku komai bai da ya dabta muku badun maraya na hannunku cewa za ku ciyar da shi ne kawai da dukiyoyinku ku da kuka mallaka ya wadatta bai kuntata muku domin ba kowanne daga cikin ku ya mallaki abin da zai iya ciyar da kansa ba har ya ciyar da marayu da ke hannayen saboda haka ya halatta muku kuna iya ciyar da su da dukiyoyinsu amma kuma ta hanyar kyakkyawan kyakkyawar hanya yana da kyau kuma har yanzu ku yi kasuwanci da dukiyar domin ta rika ƙaruwa. da Allah ya ga dama da ba irin wannan hukunce hukunce ko wannan doka zai ba ku ba walau sha Allah la'anatakum da Allah ya ga dama sai kuntata muku la bayyaqa alaikum bi tarimil muqalada sai ya kuntata muku ya haramta muku takuda dukiyar ku da dukiyar maraya gaba ɗaya inna Allah lalle Allah azizun ghalibun ala amri mai buwaya ne ko mai rinjaya ne akan dukkan wani lamari nasa da ya sa a gaba tana samun rinjaye sannan hakimun gumi ne kuma har yanzu sai sun yi cikin aikinsa ya hukumu bima tattabihi hikma duk wani hukunci da zai yi duk wata doka da zai bayar to zai ba da doka ne dokar da take tafiya da hikima dari. bisa ɗari farattasi lahu daqatul bashar kuma duk wata doka da zai bayar to za ga cewa ikon dan adam yana iya daukan dokar karfin sa yana iya daukan dokar yalla lahum harajun wa tabiqun saboda kar wani kunci ya same su ta hanyar dokokin da ko dokar da Allah in maɗaukin sarki zai wajabta musu wa dalilin dalilun alama ta fi kalimatu law sha'a wannan dalili ne akan abinda kalman nan ta lausha a take bayyanarwa min tifa'i muqaddimatiha na koruwar muƙaddimomin abin nan eh, eh, eh, shimfidar shimfidarta domin da Allah ya ce wa rasha Allah ya la'anata kum ashe kenan ba zai wahal da ku ba Allah da ya ga dama da zai kunta muku kenan Allah ba zai kunta muku ba wannan nuna kenan hadin da Allah ga dama zai da zai kunta muku yana daidai da cewa Allah fa ba zai taba kunta muku mala yace wa min al-umur al-ijtima'iyya yana daga cikin al'amura na harkar harkar zamantakewar jama'a ad-daruriyya na tilas lil hajatil fardiyya saboda bukatun ɗaiɗaikun mutane hmm? menene azzawaju wat tanaku aure ana bukatan aure kowane mutum yana bukatan aure sai da abin da ba za a rasa ba ana samun kaɗan wataƙila cikin miliyon a samu ɗaya ko cikin wani abu mai kama da ka a samu ɗaya a samu namiji ne da fiye ba matsala a ba ruwan sa magana aure za a samu mace lafiyar talau babu maganar aure cikin ajandanta amma nan kaɗan ne amma mafi yawa da yaro ya fara baraga ya kusa shekara sha bakwai sha takwas shi kenan zai fara suna cewa yanzu mace yake so da zanna da ita haka ita ma mace da ta san abin nan wannan shi ne wani abu ne kamar larura ga mutane harkar wato abokan zama na ta hanyar auratayya wa ma ta'allaqu bihi ma min hukm al yana daga cikin al'amura na zamantakewar jama'a aure da abin da ke rataye da harkar auren irin na hukunce hukuncin haila wa nifas da kuma jinin biki in akwai mace to lalle za a samu haila akwai mace za a samu biki suna iya yin ciki ta haihu wa talat in akwai maganar aure ana ya samun saki wani lokaci wa mawti ajiz zawjaini da kuma mutuwar ɗaya daga cikin ma'auratan za a yi aure ana jin daɗi komi ana ga duk ana yan samu komi na duniya ana nan ana nan sai ga miji ya mutu ko mace matar ta mutu to duka wani abubuwa suna bukatan hukunce hukunce aure shi kansa yana bukatan hukunce hukunce ko hukunce hukunce na shari'a a cikinsa haila tana da hukunce hukunce na shari'a jinin biki na da hukunce hukunce na shari'a saki na da hukunce hukunce na shari'a idan ɗaya daga cikin ma'aurata ya mutu akwai hukunce hukunce shari'a su gado su takaba su wane ne wane ne gasna saboda haka fa la budda fi bina'i mujtama'in jadidin min bayani kulli hadhihi al-umur kenan babu makara cikin gina wannan sabon society na al'ummar musulmi wato ai bayanin wa'annan al'amura da hukunce hukuncensu ala hazzu ma shar'a Allah gurgudun yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan shi yasa fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tankihu mushrikati hatta yu'min wala amatun minatun khayrun مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار يدعو إلى الجنة وبالمغفرة بإذنه ونبين آياته للناس لعلهم يتذكرون نعم ولا تنكهوا كدك أوري أي تتزوجوا أيها المسلمون يا كو مسلمي مذا kada ku auri almushrikati mata mushrikai ay alkafiratu ay alkafirati kar ku auri mata kafurai min ghairi ahli kitab ba dukkan mata kafurai ne aka ramta muku aure ba a'a kafurai mata waɗanda ba ahli kitab ba waɗanda ba yahudawa ba waɗanda kuma ba nasara ba amma kafurai mata yahudawa da kafurai mata kiristoci wannan halal ne ku aure su in kuna bukata tare da ka'ida kamar yadda shari'a ta shimfiɗa su zaki da sauransu saboda kada ku aure mushrikai wato wayanda ba alul kitab ba hatta yumin na sai sun imani tukun wala amatun mu'minatun wallahi mu'mina ko wanda mu'mina a idanun shari'a a wurin Allah khairun min mushrikati ta fi mushrika iya ne ta ba kuta ba malam ya ce a cikin wannan aya ko a cikin wannan jumla da muka saurara yanzu fihi raddun ala ta'yib waje tazawwaja ama akwai mai da martani daga wurin Allah akan mutumin da ya aibanta wanda ya auri kuyanga wanda ya auri baiwa to daga auri kafura ko da ita ce sarauniyar duniya gara ka auri yanga. wa tarjidi fi nikahi mushrikatin hurra raddi ne har yanzu da wanda ya kusa wanda ya auri yanga. kuma ya kwaɗaitar da wani kan auren mushirika diya wannan ayat wannan jumla ta tana maka Allah ya ce walau ajabatkum ko da kuwa wannan mushirikar don za ka samu mushrika mai abin addinin hindu biloniya ce yayi mai ilmi ce abin nan professor ta ko wata ƴar japan tana da ilimi tana da kuɗi ko wata ƴar china mushruka abotan gumaka amma duka shirme ne gara ka auri kuyanga wata ƴar ƙauye da abin nan a mun shari'a wannan ya fi da ka auri wanta duk wayewar ta haka na duniya wayewa irin ta duniya shine Allah ya ce walau ajabatkum ko da wannan ka mushrika din ta ƙayatar da kuli da jamaliha saboda kyawunta kyawun fuskarta kyawun jikinta wa maliha da kuma dukiyarta wa hadha maqsusun bi ghairi alkitabiyati malam yace shek Mahmud Gumi kenan wannan duka da aka ce mushrika mushrika din nan an kebance banda fa'alul kitab domin su ma nazara ai mushrikai ne ba su ma suna cewa ubangijin su shine jesus ba ba shirkai ne su ma yayin su ma suna shirka ne to amma ba dukkan mushrikai ne aka haramta ba ba dukkan kafirai ne aka haramta ba an halatta aure mushrikai yahudawa kafirai yahudawa da mushrikai nasara kafirai nasara amma matar ka ce za je cocin ta da safe sai wankan da dauki cocin menene ta? da fitocinta aha bible da littafinta ko matarka ce babu wani matsala a shari'ance an fahimci abin yawwa mala ya ce su alal kitab kam ayar ƙarshe ayar suratul ma'ida ta halatta auren su inda Allah ke cewa wal muhsanatu min alladhina utul kitaba والتوراة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم يوفي أجورهم مسلمين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. wannan aya ita ce aya ta biyar cikin suratul ma'ida inda Allah ke cewa al yawma uhilla lakum at a yau an halatta muku daɗaɗan abubuwa ya ku al'ummar musulmi وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هكذا أبنكم waɗannan da aka ba su littafi yahudawa da nasara halal ne gare su wa da'amukum illul kuma abincin ku halal ne gare su wal من المؤمنات من المؤمنين والمؤمنات من المؤمنات haka nan an halatta muku wato kamammun mata kamammu za a ce masu kamun kai ba abin da muke nufi kenan ma hausar ba ta yi ba ku fahimci dai abin da nake son kenan wal wato kamammu za ko to da kaman mu mata wato masu kamun kai ne yabi na na musulmi halal ne a gare ku wal mutatu min alladhina utul kitaba haka nan wato masu kamun kai na daga yahudawa da da nasara su ma halal ne gare ku wal mutatu min al mu'minati wal mutatu min alladhina utul kitaba min qablikum mu'minina ko idza ataytum ujurahunna idan kun ba su duka mata muminai eh, abin nan muminai da mata kiristoci da ahlul kitab auren su ba halatta sai ne sai da sadaki shine idza ataytumunna ujurahun amma ba wannan duka sai kun ba su sadakin su kuna masu kamun kai wato saduwa da su ta hanyar aure zaira musafi na ba wai saduwa da su ta hanyar zina ba wala muttakhidhi addan ko kuma rike su a matsayin girlfriend ko eh, girlfriend za a ce ko ba daidai bane wannan sai ta hanyar aure to wannan aya wanda sune ayoyin karshe karshe wurin sauka da shi ne da wannan aya ta biyar ta suratul ma'ida kamar da maluma suka ce kamar da shi ma sai Abubakar Mahmud ne yake bayani yanzu tafsirin sa muke karantawa shi ya fidda yahudu da nasara matan yahudawa da matan nasara cikin wala tankihul mushrikati hatta yi yu'minna yawwa to an ce ko maza kada ku auri mata mushrikai ko masu bautan gumata kenan masu addinin hindu masu addinin Buza masu addinin sauran addinai na gumaka na kabilu daban-daban su hukuncin ɗaya ne su to wala tunkihul mushrikina kuma waliyan mata ubanni ko waliye da suke tsayuwa matsayin ubanni kada ku aurar wa mushrikai maza masu bautan gumaka wannan kam har da masu yahudu da nasara domin ya kamata a fahimci wannan a aure an halatta wa musulmi namiji ya auri mace kirista ko mace da yahudiya amma haramun ne namiji da yahude ko namiji kirista ya auri mace musulma haka Allah hukunta abin kar wani ce zai kiyasi yawwa don ana samun irin wa'annan wani ya sha bokonsa da jahilcinsa ko kuma ta sha bokon ta zai da ce ta wayi ga mijina na fasto ne ba ina addini na na addinin sa malam ce a ce kina addini ki dai amma kuma kuna zina na'am wala tunkirul mushrikin kar ku aurarwa mushrikai ayar kuffar kada ai wala tunkirul mushrikin al kuffar al mu'minati kada ku aurarwa mushrikai maza kafurai kenan kada ku aurar musu da muminai mata hatta yu'minu sai sun imani tukunna ku sani ya ku waliyai wal abdul mu'minu wallahi bawa namiji mumini ko bawa mumini khairun min mushrikin alherin sa ya zarce ne ba ku sa ya zarce mushriki ko da shugaban duniya ne walau ko da wannan mushriki ya kayatar da ku limalihi saboda dukiyarsa wa jamalihi da kuma kyawun jikinsa ula'ika waɗannan da aka ambata ai alu shirki ma'abuta shirka yad'una ila nar suna kira ne zuwa ga wuta ko suna kira da bakunan su ko suna kira ta hanyar ayyukan su ai bi ko ila al al-mujib saboda kiran kira zuwa ga aikin da ke wadda ta shiga wuta wanda ke kira zuwa ga aikin da yin sa ke wadda ta shiga wuta tamkar yana kira ne zuwa ga ina zuwa ga wuta fala ta dai ku munakatun saboda haka auratayya tsakanin su eh, tsakanin ku da su baya baya dacewa wallahu shi kuma Allah madaukakin sarki ya da'u yana kira ne ala lisani rusulihi yana kira a bisa harshen manzanninsa ila aljanna zuwa ga aljanna wal maghfirati da gafara ai al'amarin mujibi lahuma yana kira zuwa ga aikin da ke wajabta shiga aljanna aikin da ke wajabta samun gafarar Allah maɗaukakin sarki bi iznihi da izininsa ai da shari'arsa wa ma amara bihi wa ma da abin da ya hana ko da abin da ya umarni da kuma da abin da ya hana فتجب إجابته ثم الله أنا كلا نزوا جا الجنة أبي سهر كم من زنيان سا ثم الله أنا كلا نزوا جا تامون جا أبي سهر من زنيان سا فتجب إجابته يا زما واجب يا أمسا مثلا من الهيرين أمسا مثلا بتزويج أوليائه تاني الأورد مثلا ينسا جوان ديت أورد سو ويبين آياته للناس كما شيء الله مدعوكين فركي هر كلهم yana bayyana da ayoyinsa linnasi ga mutane da Allah la'allahum yatadhakkaruna ko za su wa'azantu ayatta'izuna za su wa'azantu ay annahu sallallahu alaihi wasallam yad'ukum ila dhalika bi'ilamihi iyyakum sabila Allah na kiran ku zuwa ga wannan ta hanyar yadda yake sanar da ku wato hanyar Allah din na'am ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتبروا النساء في المسيح ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتقدمين wa yas'alunaka 'anil mahidi kuma suna tambayar ka game da almahid ko suna tambayar ka game da haila ne hukuncin haila ne hukuncin haila shine ayal hail mahid din yana ya dauka ma'anar abin da ake kiran sa hail haila au ko kuma suna tambayar ka da haila ke fita lokacin da haila ke fita daga wannan bigire ya ta'amuri da shi yake ai ma za yus'alu bin nisa'ihi me za yi da mata a lokacin haila ko a wannan bigire a lokacin da haila ke gudana cikin sa kul kace huwa adan ai qadar kazanta ce haila kazanta ce a wannan lokaci ko bigiren kazanta ne a wannan lokaci ko mahalluhu yuzi man yaqrubuhu yana cutar da duwan ke kusantar sa saboda haka fa'tazilun nisa ku kaura cewa mata ay utruku wa tahunnaku bare ku mata fil mahidi a lokacin haila ay waqtihi a lokacin haila aw makani ko a bigirin da haila ke fita lokacin da haila ke fita wala taqrabuhunna kada ku kusance su bil jima'i ta hanyar jima'i hatta yatuhurna بسكون الطاء يطهرنا أول الطاء دينا حرف يسون قرشكا قد تجنين هيلا يا ينكي وبتجديدها أو تقرأ ما أنا أكرم ساكتا هنير يوى وعدنا شدة أتي حتى يطهرنا حتى يطهرنا wato ko bi tasdidiha wal ha'i da kuma ta hanyar yi wa fadin nan shadda da kuma yi wa ha'in ma shadda ya taffarna wa fihi idan muka karanta shi ya a ciki kenan akwai nutsar da ta cikin domin asalin yadda za a karanta asalin larabcin shine hatta ya tatahharna hatta ya tatahharna saboda haka sai muka nutsar da tarin cikin tsaya sai muka ce hatta ya shi ne ko ma'ana abin nan hatta ya tahurun a ta ya tafilna ba da inqibai har hatta sun wanka bayan ne bayan jinin hailan ya yanke Fa'iza ta taharna to idan suka yi wankan hmm? kuna sa ya tuhurin sai jinin hailan ya yanke tukun idan ya yanke fa iza harna bayan ya yanke in suka yi wanka domin wannan shine zance mafi inganci tare da su bayan halatta don jinin ya dauke ba tare da an yi wanka ba kenan ka karanta yi da cewa wala wala hunna hatta tuhurin? kada ku kusance su sai jinin hailan ya yanke fa iza harna idan jinin hailan ya yanke suka yi wanka to fatuhunna ku zai ke musu jima'i saboda jima'i min haisu amarakumullah inda Allah ya umarce ku ku sadu da mata ba wani wannan ba ayata ko da da nubi yi haidi kenan wa huwa al-qubul ku sadu da su ta gaba ta gaban su wala ta wala ta adduhu ila ghairi kada ku ketare wannan zuwa ga wani wuri daban kamar da yan luwaɗi ke yi inna allaha lalle allah yuhibbu yana son at masu yawan tuba wa inna allaha lalle allah yusibu yana ba da lada wa yukrimu yana girmama at-tawwabina masu yawan tuba yana zunub daga zunubai har yanzu wa yuhibbu yana son al-mutasirina masu tsarkaka masu tsarkaka kawunan su masu tsarkaka tufafin su min al-azdari daga dukkan min al-idiyani bi ghairi al-ma'ata ta hanyar wato suna tsarkaka da suna tsarkaka daga zai cewa mata a wurin da ba wurin zai cewa ba ba ta saduwa da iyalinsu ta dubu ta bayansu an mu jama'a da haid haka nan ko ba ta tarawa da mata dukkan da suke cikin haila mutu mu na ko ko Allah na son mahaifar ka kuwa mahaifar ka bil ma'i da ruwa na janaba bayan sun yi janaba wal ko kuma sun samu karamin kare wa karra qawluhu ko yuhibbu ya yi tamar mai ta yuhibbu din da yace inna ko inna la yuhibbu tawwabin yace kuma ibn mutahirin bai bai ta kaidu da tsaye ba bai ta inna la yuhibbu tawwabin wal mutahirin ba ne yasa dalalatan ala ikhtilaf al muqtadi lil mahabbati wannan don abu da maka abin da ke wajabta mahabbar ko ne daga cikin sai na zaman kansa yana wajabta soyayyar Allah ga mai yinsa tuba tana menene tana sa Allah ya so mutum barkata tana ta ne tana ta Allah ya so mutum ta muna ga mun kawo ƙarshen karatun mu muna fata Allah ya taimake mu ya tausaya mana mu yaki da hukunce hukuncin da muke saurarawa abin nan muke sauraron bayanan su daga cikin littafin sa da kuma sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه